بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ان شاء الله تعالى يا فيلو يبرو غنبي كراتي من لتافيا البركه كنا غي المقدمة الإزية للجماعة الأزارية يا الشيخ أبو الحسن علي المالكي الشاذلي rahimahullahu ta'ala ida bai manya ji bayani a yi yetiyar alhajbu na gagu ba na fasali ne ba za yetiyar alhajbu kisma ne wani ida ba ko babu yan guwace ne ba za yi yetiyar gunga wani babu yan guwacin na ma karatu yi zushi ba bai gutuwa bai ci nye yagun wadi karatun su shi ba bai gutuwa bai ci a ce ga ana ta di guba ana ta di ni ba ta di yi da katun yagun sai katun ya zo ara ta ci gaya ga da ba ba mini ya karatun littafi albarka kunna bu gurgudun yi gagba na tsoci albarka bai ga cin bicin su kufa gani bai yi manyan cigaba gaba ya bayan gangana ga alhajbu gana ya kanaju bi eba gona da alhajbu nuksad ya kanaju a ke gungana mada alhajbu hajbul iskat alazanya ya taciyar egungi cijo da wucin yi da bayani cin zai shi aja ne ya gona zai je yadda kungiya ya goza da cin ji da bana wani man ga wabnul ammi mini zai shi aja kan na ga egiyen dagi ya jubu abu babu ga yi dabo wa da kungiya wa man ya jubuhu a ci aga to zo tsoye ke kan babu yana ga dabo mutu a da gima misali ken da ya zatuci na da boko ya giba ga ya zatuci baba wa ya de a ca gaga wata na zatuci da giya da gaiwa mai ya jibu to zai ka baba wata yin gina ibunan e da ya zatuci da boko ya giba giyu baba wa de gya a ca gaga wata manga wa banatu libni a ya yagin zagi shi na ude gwata ya na zafi shi de gwata ya e giba giwa da ya zagi shi yagin zagi shi a yagi gwa sai yagin zagi shi ya egi ba gi wa banatun libni gin zagi shi ya gibagi ya gibagi na zatuci ma agabe jiji ya jubu hunnal wahidu min zukuri waladin sul abe kede zaini mini gibagi bagi jo nye co nguka muga aka gugi a zazai tsudanu da gibagin nike ko za ka mayo a ga yagin zagin na jiniya a ga na baba ga ya gibe zai kya gihuna yau gogo baba madabu alagwa a shirya ga mugibagin ninna ga yagin zagin jikan wani ne fasa'idan a caga zaguba fasa'idan ko ina gana min banati sulbi mini gishi kukuru mini gin zagiya ba kwaza igine zamana a gaji na zaguba ko zaguta lo zagu ato a yake la banatu libni jikan gugi yagin zagiji wato da gungi wai illa an yakuna ma'ahunna sai dai a da ina bagi na tamba bai ziyo bana tulib ne jina yagin zagi shi di bagi da ta cin eto yagi ga wuto imo wata gi bagi to wannan ga ya dama fayu asibuhunna wana kuwa ziki na kenana wa yayi dama ya egungi ke ba gani bi mu ya ji bugiya bogo fatakunu lahu mu ya de egun wala hunna ya tunza jimade ma baqiya an fardul banat ina gake zagi za ku kenan ibana zagi gigun bai ni ba e tiguba mini gutoga ya ku bogo ina kena ugaje yagi magin na ko yagi na gani me yagin zagi shi a shagun gada bube da shi le zakari mislu hazin unsa yi wa baya zabagin ni ugayi robayen zagi guba bagi ga de jikagu zagi da de jikagu tugutu fassara yin lizzakar mislu hazal umsa yi ne ina to zaba gina wayi mislu dojiya hazal umsa yi ne yana yi rogoyan zagi guba na gaba gini a ko wal ahwatu lil ab a caga ya gishi lil abbi yin danni ya jubuhunna aja ya kalla da gani bai sha ne yayi ila kan gugi ashaqiqu ye gibagi ya zatuci nan na ndani nan ni ku kiwa mai zatuci na washaqiqatani biye yin zagi guba fa aksar ko na shigana yan nan ni ndani bai zatuci a ila ye gin zagi ndani zikan gugi illa an yakuna ma'ahunna sai dai nga biya fi ma'ahunna famba biya yi akun li abin yagiyan danni illa an yakuna ma'ahun akun li abin yagi bagiyan danni fayu asibuhunna fayu asibuhunna wani yagi nyen dannin na nga ya yeginza genda nijidama nya egungi ena nga kuna fe kunu la umu ya diro bobo wala hunna to yeginza ginda ni najima dima ma bakiya ena ga kenan an fardil ahwad e bayan egun yeginza gijo al ashqa najiya nannin danina ke ga yawo ina ga ke guyan yagin zage nan nin na jinin a ga kuke na ke na ga zai ziyo yin da shi ebe nan gore agba ni a ya kuzo eti guba mi ni mini guto a ga ku sulusa Allah fatuwa amma bi ga gunwa yi lizzakari mislu hazal unsayayi lizzakari mislu hazal unsayayi a gungun abiga agun wayi rubuza bagin ni oga ayiro robo ya ndagi ba sai bayani ya buru <coughs> manga wal ahwatul ashiqahu yajin zagishi naji na nan nin da ni kuke bana ya jubu hunnal ab baba yanzu su shiga dabo ga kamugi walibnu ege yanzu su shiga dabo ga kamugi wabnuhu ya gibagi ya gibagi yanzu su shi ga dabo ga kamugi wal jaddatu a cagan na kushi min ayi jihatin kasatan doro kunna na gafe tiyana bil ummi pamba kasataya naona endoro aga fea na tuchina kega yo atsoga yegi nzagi nje kangugi adaga waga zai tsudana ndi yegi nzagi shi nje amma biyu nan nin dan nina babu mai shi bu da baga yagin na jikin za mu ci da gibagi ni kwai na gana ga haka za mu ci da ya gibagi ni kwai na gana ga yagin na jikin a ci a ga na koji ga ke ya?" a ke ya ka وتسقط الجدة التي من جهة الأب به a caga aljaddatu na allati min jihar al'ab na tsoga fetin ya kasa ta yi baba wani ilawun hajji hajjwi ya lude biyi ebo baba a da ga baba yin zatu shi da wani mandana waya da gungi kanga waya da gungi kanga والمولى المؤتك يجبه عصبة النصب أتغغى المولى المؤتك دكتا na loji gwagina ya jibuwa sabatun nasab zai ja kuguna ajan wuto kan yi ke ga maulal motik wa wuce lugwagi wa wuce gwagi na ma kiji faro wuce na na lugwagi na mutu da asabatun nasab wal maulal motik a cigaga dakata na wuce gwagi na wace gun da mini je egiguna amma kan ce hajjibu iska ta ga mai gayi jubuhu asobatun nasab dangi a nasab dangi ya wushi na gina na ji asaba ya na kenana kya gaba bu dabo ko ya giba ju dabo ko nda ju dabo ko ya gi ko ya gibagiyo wata gibagiyo to zanna na jiga ga su batun nasabo ya bu zai nimni zan na jiga dabo aji wuka giyan aja almaunan motif dakata na luji gina elu kan wuyan wujina lugwa gina elu kan yi gi kacan daka da wana nola ya tun shabu ganye ga mini zai ji egigun zana maula nema da wa wal mu'tik idi fahimta ko daka tana jinima ya wuce ne daka tana lu zai lu shi ba gida to zanna ji ba ta hajjibul iska ta yi da bi mana uzure biye bo zan da ci jin a kan hugi ga guba gama zai je kan zagu gina yau ya farko a tekmani mai ya ga na ya bacin ga wa amma hajjbun fasala fa salasatu aqsam amma wale yaka na judeza a caja zamu daga yagun doce da andoci na fasala salasatu aqsam e ko guta ba mai biyu ko ga hajjbun nuqsan yaka na judeza ce na guza kenan kaza kuma wajewa amma wula shi kaza gafi gun odio amma yabo wani jo wa de gafi gibiya etini mi guta gun odio amma yabo wani na dawo na Awa la ne etini mi guta an egun gwe oku be ni bo amma yabo wani o ebo yo jinu de na wa de ja etini mi guta an wa jo in ci ge kwa be hajbun naqli yo mun ga wa ke wuta al-awwal yanka kanca نقل من فرض إلى فرض دون أجلسة daga rubayen gundocho ila fardin dunahu da rabon doci na kuwana za ga gitinim ne guta wani eluwa ba ga da etinim ne guta wani gole etinim guta wani ku etinim wawa motar sun bi amsa ta nnamawa ji ụda zan ekwogbutu ga ala ala amari nnata ala za wago da enakun enagu inana enagu kayi da nadana amma ebe oziri ndoce wulaji zuma ya wuce manga al'ummu nadana yankulu alwaladu mutlakan egi wajuwa mutlakan egi gijo egi na ikondoro waji uwa egi bagio egi nzagio zainiyo zakamayo ngatamaye kwabe mutlakan za tushida degi wannan ma za tushida na egi ba yudo egi nza yudo zeniyo kama ibo ginnana za tuci waje na aga wannan la daga babu mina sulus daga itinniyo mini guto ila sudus da ni mini guto ayo wale wuda zumoyu iguna ga aga pati guta ka sani yawan nana àmọ́ ẹgbẹ́ igi náà yóò dé náà àgá gúúsù àyàgbá wọn àti aláti ní àyàwé wọlé àwọn làgún lòṣù dáná kún ó ṣàrà wọ́n wọ́n ládùn ibi mutlakan àti àgá wọ́n ládùn ibi ní halin doro musu ta tasiri ma ya ziyo yanna a giba gibage otu ala su ci de gibage amma ya gibage udabo to su de ngagun nalla daga suluso da sudufi ni da wani miniza gutsunan ga fardun ila fardin dunawu wajen cin ta abu na ekegun na egiwa deji ko ya gina zai ba ci yugayi ni fasa min al ikwa zaguba min yagi ba gishi wal ahwat ko yegi zagishi mutlakan alindoro bi mana yegin naji yannan nin danijo ko yen dajo ko yen najo bana ya kuna ya gizo na wani ya gi ba gizo ko za gizo wani kokon nimi ne ya gutan na waga wani a gali um ga wani kawai fayar shi bujewa na wuta ma na na mai na mama sakuci bai kya ci ne wanda ga gundi ke babi ni to a wajen adima. min al'ihuwatu al'awat mutlakan ke ga egun ato aja kiw aja kiw sai bayani ya gburu ga wa zauju wa a ci gaga ki bayanin mewo kendo na egi bagi ko zagi ko yagi bagi waju lan na suluso lo sulusina a ci to zatu ci wuga da egi bagi ji ko yagin zagi ji ku da ke ba kyaju ji faru a yi lannalla daga sulusi ma da sulusi iji fahimta ku na de kiyo na de sulufi ja yi cinin ne guta ba wada sulusi adam ni zai je kegun nan ya e giza tuci ya giza tuci ye gishin ya su ci ba gishi to za gije dora da bata ci mana ilagun nake wa zawju mini zai ji nuksani dena ko ga hajbun nakli e dena ya mwa daga robo na gwade a ci ga robo ke e gona zai baci a zaujo ya ba ke baga tsuyi mina yankuluhul waladu egibaju egibaju zuwa egibagi ne egin zagin zagin na dena yimin na dena wa waladuhu atiraga yagi ube yagi yin zagin na jazali na kabo egi udabu amma egi egi udabu to ajabala minan nisi daga gafi na boye bude nan ila rubu da itinni mini ya gune dole ake gumba ke ina gaga gan ba ka sanni yawa nan amma ya boye gidan zagin na dena be oyu dio be doci chi udio aga olaji egun na bata gu pa itinni min gune nga to gan cho me muku agu pa guba okun ka sanni dole fardin ila fardin dunawu ɗaya ba za a yi taci be wani zagutu na egun aja kenan ngai wadda wujatu yankulu ha mina rubu'i ila sumun ime otoma eba ji uke enawa dena ato man yankulu zauj zai laba daga gafe olorubu yi na waja yi mai wasu rubuyi daga etin nimini guniya ilar da etin nimini gutota ga ya yi wazaujatu yankulu ha mina rubu'i ilar sumuni man yankulu zauji yi mima elula etin nimini guniya da etin nimini gutota man yankulu zauji zai labar daga gafe wani rubu'i na nga ya yi ko yagi zagin na dadegi bewoyi kuma bai zan doce a to ebban na dadegi ben zagin ne ko ben zagin doce ga kun yi mike ime a da rubu yi biya zuwa da ya gwa ke da wani ba ga ga gun ba wa ba eti guni kasanni yawa na ko yin yayi mijina wani yi min niyo guba ya gun na gina da wani a gun gada abu bai wasu a ga na guto latin ni a yi miyo ko ya yi mijo lole wuce ce min fardin ila fardin ndụ na da wani hajjibu nuksani da a wani zai ga yi zaji fibo e ga abe ndị a duke baba na yimi eba egibagi egin zagi zagu anyị nna sai dai egun ke amma da fira yau ya kaya ajibul iska ta yi da ya man ga wa yankulu alwahidata minhunna ninnif atigaga yagin zagishi yagin zagishi ma yagi bagi yagi bagi za su ci yankulu alwahidata minhunna anin nisf Allah akbar zai nimi ne abu a da ga ogagan zatuci ude gibagi egibagi uma degin zagiji egibagi na izeluwa mulugin zagiji kwa misali waigin zagin ni ulugo muci bintu libni bintu libni na gwayo de na yi gafi gafi hudu amma daga na a a caje nzagi guba ko wuta da to mu yagin nzagi na na gugun yan daku in ku gafi na waje ku obana oba na to zibul yankul wahidata min wannan hanin nis a daga doku agula daga gafe ebuna sulusani ala ya gancin eti guba ya guta nga ala ya ci gaba ya nibu amma da wani zai ni kawai ina wa na wayi gafi gole gafi ma ce nana gaya zagu ba zagu talo ya gudu na ide zagu ne na mini zai ji hajjbul nuksani ko ga hajjbul nakli na mangan walisnataini fa aksar an thuluthaini alwahidata fawqahun a cigaga idan zagi guba fa aksar kai na gana alwahidatu fawqahunna idan zagin nina ta bana. wọ́n já pan anìsòlòfẹ́ìnì ké etí gúbà mí ní gúta olúwa ké gàwẹ́ zai kpabe alwahi da tu fauka wunna yau egi nzage nzatsuci na igbo gina yayi nzage na bigun adesulufani na etiku abin guta na bai kira za su shiga da yakin zagin ni da wana wuga aka yi gi wuga aka yi gi a diuga ki abe da yo faya kudna sudus a ni na shi faya kudna sudus nim ne gutsu an ayo etinim e, gutsu yi na wuce ala shiga fe takmilata fulufai ne yabka sudus abeke wugin zage bakon na wuga ku gafina na ina kina ga tinni mini ya gutsu ayo e tinni mini gutsu ayo ga ayagin zagin na zakama ayagin uci ga fi mi ha sulusani na gwai na ugai e tinni mini ya e tinni mini ya ato e tigu ba mini ya guta na gwade na ebe na ala sulusi ci da abe gafi yagun ngaje sulusan ngole wa guke ba gaga gukpa guta ya yaji zagi zaje kiyo oh? ya de tigu bana a cibe ga oh? zai ke na nan yana ko ken na yana ya gwanan gabe ba bai yi yo wi gafin waya ku a ga tini ne gutsuwa na ke wuce gun sulusani na nga ya je gan shangole egun ya je fardun min e ila fardin duna wuna wani egun wake manga yabo e na daraja yin zagi ne shin kukuru mutatiyan a yagin najo galan galwa hidatu fauka hunna ya hudun sulus ta nan ta ci abu nan gafa ganda gi ya gi guba fa ko ya na gana daga sulsani na gwayina walis na taini fa aksar ani sulusain alwahidatu fauka hunna allah akbar inda gi guba ko ya na gana aga fa aga ya kala da gan da sulusaini ya ci guba mini guta alwahidatu fawqahunna za fa ngai zaini na tatabu nga ya gishi kukuru bintu sulba da wani dafe tunwuyo na kina cinye so kabo ma haji zagu ba guta kawai to yagin nikyo sudu sita agiyo abe da sudu sita ke agiyo ebo na wunde tafi abu amma zautottu ne gin zagi na olugba na wayi guba ko ina gana to ya gizo to a diga ebo zai nina wai ci ku gafi na gala ya je sulusi na kenan ko amma da aga gangan ya dege gi wasu ya gi ya yagi yi zinwayi ya gi ba cin ya bu na ya yi damayan kuku na kello na yi ji bayani shi Aja ja yi zagu bautu ya dege ya sani ga sulusani aku sulusani gama egun zagi zai yi ekuzuwa ba dokun tuna manga wal akhwatu lil ab atugaga yajiji lil abi nyanda yankuluhunna ila sudus ajalada sudusi zai lalo sudusu al-uktu shaqiqa yagin zagi yan nan nin danni da zatu ci a da ga wani na tunanin da yagin zagi da bu nan nin danni biyu yi to ye yagin zagi yan danni mushi a ga yalla daga kibo ina gunye dena yi sulufani ya da su da si mu yagin zagin na yin nan da nisa a ku gafi kin da yagi ba kai ku gafi na cha ga yagin zagi yin nan nin da ni ku gafi ina na ke do ne wake yagin zagi da ku sudu sinan e a cha ga to yagin zagi yin da ni da ku sudu sai egon ci gaje sulusani amma da yagin na jiga do kun gore ga a da yin do kwa sai dai izaba e ga da ta cha yajin zagin na jiyan da ni ta ya dama ku ina kina a cagi ke ba gani bai doshi man gato na gayi nauyin farko nauyin faruko na wani mago ya kogu suna ya bana ya in kogu suna alamari ta ci wani wani da wani etiyan annaklul ko naklu min fardin ila fardin dunawo allah ga daga gundo ci na kun wuce sai an naƙulu mina tasibi ilal fard Allah za daga bigigen be tasibi da farabi gigi be tasibi ga ya zo kwai na ke mini ya egona to ali a da daga fuska wucin. to ga ba su ko kafin ya ya bi na kin alkismu sani kismiye bashi etiyan Allah za daga robo ya bayani muku yana kino abin ga ka zawa diyo wa diyo wuce biya ya bi na kin katun ya ba gan wuce yi katun ya shi ba a zuwara ta bayani ci na to yi bebe ba na yi ya arata daidai gurgudu ne ganin ci albarka da bai ga cin cin su ku fagen bai ya ja bin da ya gyara yana san yatu asan yatu ya je igi makanta shabashi